Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce ta dukufa wurin bankaɗo waɗanda take ikirarin sun yi mata zagon ƙasa a gwagwarmayar da take yi wurin tsallakewa daga tare kusan dala biliyan goma da kamfanin da ake kira pnid ya samu daga wata kotu da ke london tare da najeriya ta nasarar samun kubuta daga lokacin da ainihin muka samu haske na cewa akwai yaudara a ciki zuwa yanzu ba mu yi kasa a gwiwa ba muna bin abubuwan nan daki daki cikin gida da waje bincike na cikin gida bincike na waje ya taimaka muna kai ga biyan bukata akan abin da daga ci binciken da ake yi a jamhuriyar Nijar kuwa kotun hukunta laifukan soja ta fara zamanta na shekara-shekara domin shirar wasu sojojin da ake zargin sun aikata ba daidai ba yayin da suke gudanar da ayyukansu yayin da jami'an fafutuka suka fara jan hankula kan maganar adalci da mutunta 'yancin ɗan adam muna kuma tafa da rahoto na musamman kan yajin aikin da likitoci da sauran ma'aikatan lafiya suka shiga a najeriya wanda hassan umar tambol zai gabatar mana sannan muna tafa da labaran wasanni daga ghana da amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta zarta jimlar adadin mutum miliyan biyar da suka kamu da cutar COVID-19. Kasar ta kai wannan mummunan yanayin ne yau Laraba a lokacin da hukumar lafiyar India ta sanar da cewa an samu mutum 90,123 da suka kamu da cutar da kuma mace-mace 1,290 a cikin sa'o'i 24. Bisa ga alkaliman da jami'ar Johns Hopkins ta tattara, yanzu Indiya na da jimlar mutum miliyan biyar da dubu ashirin da dari uku da hamsin da tara da suka kamu da cutar. ciki har da mace-mace dubu tamanin da biyu da sittin da shida a kasar mai yawan al'umma kusan biliyan ɗaya da ɗigo hudu. Kasar ta ba da rahoton samun mutum miliyan ɗaya da suka kamu da cutar tun daga biyar ga watan Satumba a lokacin da ta samu mutum miliyan hudu da suka kamu da cutar. indiya na daga cikin kasashen duniya da suka sanya tsauraran matakan kulle a watan maris a farko-farkon farawar annobar lamarin da ya sa harkokin tattalin arzikin kasar suka kusan tsayawa a cik karuwar yaduwar cutar na zuwa ne bayan da kasar ta fara sassauta matakan kullen da ta sanya. jami'an kashe gobara a jihar oregon da wasu jihohin yammacin amurka na ci gaba da kokarin kashe mummunar gobarar dajin da ke ci a yankin a yau laraba gobarar da ta haddasa hazan hayaki da ya sauka kan biranen da ke gabashin kasar nesa da inda take ci kamar new york da washington yankin arewa maso gabashin kasar shine inda lamarin ya fi muni a amurka yayin da jihar oregon ta zama wuri na baya-baya kuma inda gobarar ta fi shafa A shekaran jiya Litinin da Maraice, gwamnar jihar Oregon Kate Brown ta faɗi cewa jihar ta kai bango saboda gobarar dajin ta tarihi da ta lalata ɗaruruwan ekar filaye ta kuma laƙuma wasu unguwanni. Brown ta faɗawa manema labarai cewa ta nemi shugaba Donald Trump ya ayyana yanayin a matsayin babban bala'i a jihar da ke arewa maso yammacin ƙasar. Abinda zai sa gwamnatin tarayya ta samar da ƙarin kuɗi da kayayyaki don ma'aikatan kashe gobara da jami'an aikin gaggawa da abubuwa suka yi masu yawa. Shugaba Donald Trump ya riga ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar ta Oregon a makon da ya gabata. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba masu bincike daga Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi zargin cewa gwamnatin Venezuela ta shugaba Nicolas Maduro ta aikata manyan laifukan keta haƙoƙin adama ciki har da kisa da azabtarwa da kuma wasu munanan abubuwa. Wani kwamitin wakilan bincike masu zaman kansu da hukumar sa ido kan haƙoƙin jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa. ya faɗa a wani rahoto cewa akwai ƙwararan hujjoji da ke nuna cewa maduro da ministan cikin gida da na tsaron gwamnatinsa suna sanar da manyan laifukan da jami'an tsaron gwamnati da kuma hukumomin leƙen asiri suka aikata a yunkurin dakila 'yan adawa rahoton ya ce sun aikata manyan laifuka da suka hada da kashe-kashe ba bisa ka'ida ba da batar da mutane da kulla jama'a na babu gaira babu dalili da kuma azabtarwa Rahoton ya kuma ce manyan jami'an Venezuela suna da iko akan jami'an tsaro da hukumomin leƙen asirin ƙasar, shi yasa alhakin ke kan jami'an. Gwamnatin gurguzu ta Maduro bata mai da martani ba nan take game da zarge-zargen rahoton. wanda aka hada bisa ga korafe-korafe dubu uku da hirarraki fiye da 270 da aka yi da waɗanda lamarin ya shafa da waɗanda suka shaida lamarin da tsofaffin jama'ai, da wasu takardun sirri da kuma manyan lauyoyi. Hare-hare da yawa da 'yan Taliban suka kai a lardana uku a faɗin arewacin Afghanistan tun daga jiya talata sun yi sanadiyar kisan akalla mutane goma sha bakwai ciki har da farar hula shida tare da jakkata wasu da yawa duk da cewa tawagar wakilan siyasar taliban na kan shawarwarin samar da zaman lafiya da wakilan gwamnatin afghanistan a birnin doha da ke qatar a cewar jami'an kasar mayakan taliban sun auna wuraren binciken jami'an tsaro ko sansanonin mayakan da ke adawa da 'yan taliban da ke samun goyon bayan gwamnati a lardin bulk shugabar gundumar shahar kent salima mazari ta tabbatar da aukuwar hare-hare biyu a wurare daban-daban daya a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gari, daya kuma a kusa da wuraren da ofisoshin gwamnatin gundumar suke. Ta ce mayakan yankin guda uku da farar hula shida aka kashe wasu da yawa kuma suka jakkata. Wannan na zuwa ne bayan harin da aka kai a ranar Litinin wanda ya yi sanadiyar kisan jami'an tsaro biyu. A lardin Condos da ke kusa, hare-haren 'yan Taliban sun yi sanadiyar kisan jami'an tsaro shida, a cewar Esmatullah Muradi wani mai magana da yawon gwamnatin lardin. Shi kuma shugaban majalisar Zartar larda Muhammad Yusuf Ayubi ya ce adadin waɗanda suka mutu ya fi haka. Ta gaida Maryam loda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko gwamnatin Najeriya ta ce ta dukufa wurin bankaɗo waɗanda take ikirarin sun yi mata zagon ƙasa a gwagwarmayar da take yi wurin tsallakewa daga tarar kusan dala biliyan goma da wani kamfani da ake kira pnid ya samu daga wata kotu da ke london tare da najeriya ta yi nasarar kubuta ga karin bayani a hirar da umar faruk musa yi da ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnati abubakar malami bayan da gwamnatin tarayyar najeriya da al'umma ƙasarta suka yi nasarar kubuta daga kangin tara da kamfanin na pnid mai kwangilar haƙe-haƙen na'urorin da suka kai ga maganar samar da iska gas a cikin najeriya gwamnatin najeriya ta dukufa wurin ɗauka matakan tabbatar da cewa duk wani jami'i ko wani ɗan ƙasa da ke da hannu a ƙulla ma ƙasar wannan maƙarƙashiya da ta kai wata kotu a ingila ta yi tsarin za a ci najeriya zunzurutun tara ta dola amurka miliyan dubu goma za a gudanar da shi a gaban kuliya domin a masa hukunci ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar najeriya wanda ya jagoranci lauyoyin da aka yi wannan gwagwarmaya a ƙasar ingila domin kalubalantar wannan tare da aka tsara za a yi wa najeriya ya bayyana min a fira da na yi da shi cewa abin da gwamnatin ta sa a gaba yanzu shine ta tabbatar da cewa ta ci gaba da ɗaukar matakan samun nasara ta ƙarshe a gaban kuliya da kuma tabbatar da ta hukunta duk masu hannu a wurin mata wannan matsakaciya ga da firar tawa ta kasance da ministan shari'a abubakar malami akwai magana wanda ta shafi matakan da gwamnati ko ka bayyana cewa gwamnati za ta ɗauka akan mutanen da ke mata makarƙashiya ko makirci ko haɗa kai a zalunci kasar ko a cutar da ƙasar cewa za a bincike su a masu hukunci yaushe ake sa ran za a zaƙalo irin wa'annan rukunin mutanen ko domin a musu hukunci domin rashin yin hukuncin ana ganin akan abubuwa da yawa a najeriya shi na kawo na ƙasu a wurin ci gabanta kamar da ka sani inda ya gabata bayan mun ɗauki waɗannan matakai na bincike mun faɗaɗa binciken nan cikin gida da waje daga cikin abubuwan da muka gabatar ma ita wannan kotu ta ingila wanda ya zama sanadi na fadada mana lokaci domin an tabbatar da yaudara zalunci da handama da babakere akwai bincike na kwakwak wanda wannan kotu ta bamu dama muka yi wanda muka gabatar saboda kabin nake kokarin nuna shine daga lokacin da ainihin muka samu haske na cewa akwai yaudara a ciki zuwa yanzu ba mu yi kasa a gwiwa ba muna bin abubuwan nan daki daki cikin gida da waje bincike na cikin gida bincike na waje ya taimaka muna kai ga biyan bukata akan abin da shi binciken da ake yi har ila yau bincike na cikin gida da bincike na waje ya taimaka muna mun gurfanar da wasu mutane a gaban kotu bincike na cikin gida da na waje ya taimaka muna mun samu hukunci akan wasu an yanke musu hukuncin dauri tara da dauri. kuma wasu suna gidan kaso kuma binciken nan ba bincike ba ne na an yi an kare bincike ne na an yi ana ci gaba da yi kuma har yau magana nan da muke yi ana ci gaba da yi kuma idan aka kai gaba wanda ya kamata a ɗauki mataki na gaba irin mataki na gargurha na suwa a gaban kotu irin mataki na neman a yi hukunci akan wanda ake zargi da sun aikata laifi irin mataki na ta huska aikin gwamnati a yi ukuba ga waɗanda ake gani sun wa ƙasa zagon ƙasa ta huska mika wuya da akan ainihin za asara ga ƙasa ana ci gaba ana yi. Ministan Shari'a na Najeriya kenan a Abubakar Malami a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar. A jamhuriyar Nijar kuwa kotun hukunta laifukan soja ta fara zamanta na shekara-shekara domin shari'ar wasu sojojin da ake zargi da aikata ba daidai ba yayin da suke gudanar da ayyukansu. to sai dai jami'an fafutuka sun fara jan hankula akan maganar adalci da mutunta 'yancin dan adam wakilin murya amurka a yamai sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani kimanin sojoji 22 ne za su gurfana a yayin shari'ar da za a shafa kwanaki biyar ana gudanarwa a wannan zama da ke matsayin na farko a shekarar nan ta 2020 ana zargin wasu daga cikin waɗannan sojoji da laifin tserewa daga fagen daga a yayin kafsawa da abokan gaba sai rukuni na biyu na waɗanda ake tuhuma da satar bindigogi da alburusai sannan sai shari'ar zargin aikata kisan kai da gangan da wacce ta shafi zargin amfani da takardun bogi kamar yadda kwamishina mai kare muradun gwamnatin nijar janar abu tarka ya bayyana a yayin bikin soma zaman kotun Parmi ces 13 dossiers, 7 entrées à la désertion Quatre dossiers portent sur le vol d'armes, de munitions et de numéraires. To koya jami'an kare hakkin dan adam ke kallon wannan yunkuri? Ga ra'ayin shugaban kungiyar MPCR Nuhu Muhammadu Arzika. Abin da muke fata wannan zaman a yi shi cikin adalci, cikin bin doka, cikin gaskiya. kuma a yi shi ba wanda zai kawo rudanin yadda zai iya rikita tahiyar ba wanda zai iya kawo damuwa ga duk wani ɗan ƙasan wanda yake aikin soja da zai iya jin raunin cewa ya yi ƙoƙari cikin tahiya kuma shi yana tsammanin ya abin ga ko ƙasa abin taimakon ƙasa kuma a iske abin ya faɗa bisa kan shi yau a ce ai ya yi ba daidai ba kuma ai mashi hukunci irin wanda ya zamanto zai iya dekurajen waɗanda suke cikin aikin a yau. Shi ma dai Abdu Alhashi Idi na gamayyar ƙungiyoyin fsn na mai fatan ganin an gudanar da wannan shari'a a ƙarƙashin doka. a yi shari'a ta adalci a yi shari'a wanda suka yi laihi kada su sake laihi shari'a ita ce take sa a rage laihi in kuma abin ba a yin shi shi ɗaya ne a nan birnin yamma yake duk soji inda yake in yi laihi sai ya zo na ka gani a wanga lokaci wannan karnin namu akwai matsala a ce duk soji inda yake abin kawai a yi mai ake yin shi abin yana da matsala ya kamata amma doka kwaskwalima kiran da nake yi kenan amma doka kwaskwalima za ka ga kayan ana yin shari'a ya huce abu ishirin a bisa tsarin dokokin shari'a a nan Nijar, kotun hukunta laifukan soja na daga cikin jerin kotunan da ke karkashin kotun kare shari'a wato kurre kasasiyon saboda haka doka ta ba da damar ɗaukar ƙara a duk lokacin da mutum ya ga alamar ba a yi masa adalci ba ma'ana zancen rashin adalci ya kawo a kotun ta tribunal militaire in shugabanta mai shari'a aliyu dauda Les décisions rendues par cette juridiction sont susceptibles de recours. Da dama daga cikin 'yan ƙasa sun yi zaton zaman kotun na wannan karin zai taɓo shari'ar kanal Sumana Zangina da ake zargi da yunkurin kifar da gwamnati da wata shari'ar da ta shafi kisan matashin hafsan nan matukin jirgin sama Shamsuddin Cambiano wanda ya mutu a watan Disambar 2018 lokacin da yake karatu a makarantar horon soja da ke Tondibiya. To amma mai kare muradun gwamnati ya ce tuntuni maganar ke hannun wata kotun ta daban sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. to a gaida sule yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda hassan umar tambuwal ya haɗa mana kan yajin aikin da ma'aikatan lafiya suka shiga a najeriya a yayin da likitoci masu neman kwarewa watan resident doctors a turance suka janye yajin aikin da suka fara don neman gwamnati ta biya musu bukatunsu da haƙoƙinsu kamar ƙarin albashi samar musu inshora don haɗarin aiki da kyautata yanayin aikin su da dai sauransu sai ga shi kwatsam ma'aikatan kiwon lafiya a najeriya sun tsunduma a wani yajin aiki don neman gwamnati ta biya musu bukatunsu to kowace illa ire-iren yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya zai yi wa al'ummar ƙasa wasu 'yan Najeriya da ke sashen kudu maso yammacin Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu. Sunana Alhaji Dallami Hassan magajin garin Akinyali. To na farko tukuna dai wannan yajin aiki da ma'aikatan kiwon lafiya da wayannan likitoci suka yi gaskiya abun bai daɗi ba saboda akwai bayan Allah marasa lafiya wanda suke kwance a asibiti. Wayannan mutane hakkin su yara ta a gare su kiwon lafiya to ya kamata su tausaya ko da yake an san suna yajin aiki akan hakkin su ne saboda haka gwamnati gwamnatin tarayya ita ma ta duba ta biya wa wannan mutane bukatocin su kuma mun ji daɗi da jayan eh, yajin aiki da suka yi. Sadiya Marufu. Me za ki ce a game da yajin aikin da likitoci da ma'aikatan lafiya suke yi? Abu da fara kan ajewa kasuwan nan aje aje aiki na bai da kyau. Idan mutanen nan ga sunan asibiti ga yara kuma ba su da laya daga kowa kuma ba su da laya. To ina amfani ajewa aiki na bai da kyau. Ba ki ganin cewa suna yajin aiki ne don suna son gwamnati ta biya musu haƙƙinsu da bukatunsu. Gaskiya dama abu dama suke so kenan su biya musu kuɗi aiki. aikin su ta taimako masu su biya aiki saboda mutane rai mutane da tunani. Sunana Muhammad Falal Ahmed Chairman daga Akure Ondo State. A nan jihar Ondo wace illa ce yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya suka yi muku? To yajin aiki dai na likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya ba karamin barazana ba ne a al'umma. Saboda akwai mutane waɗanda rashin lafiyoyinsu baya taso musu yana taso musu kamar irin hawan jini da sauransu kuma da irin adda haka. Kaga idan ma'aikatan lafiya da likitoci suka yajin aiki kai sai za a rasa rayukan mutane ba ko karmi ba ne. Don haka yajin aiki na likitoci da asalin su a ma'aikatan lafiya barazana ne ga al'umma gaba ɗaya ba wai ga gwamnati kaɗai ba. To amma suna yajin aikin ne domin neman a biya su su da buƙatunsu. Eh to wannan laifin gwamnati ne ni a gani na mutanen da ya kamata a ce an fi mutuntawa a Najeriya ko kuma a gaba ɗaya a duniya a al'umma ba zai wuce kamar mutum uku ko hudu ba malamai malamai masu karantar da yara da likitoci da matsara kamar harkar tsaro soja ne dan sanda ne da sauransu duk wasu yan siyasa da ake ɗauka wasu makudan kuɗi a basu ni a gani na ba su ya kamata a ba kuɗin ba wanda ya wuce a biya mu wa'annan mutanen su don mu samu ci gaban mu. idan aka rasa lafiya aka rasa ilimi aka rasa tsaro ai kasa ta lalace. Muhammadu Yakubu Tela ana ta kira na mala wani mai wa'azi. To anan garin isan da ke waje da birnin Ibadan yaya yajin aiki aikin likitoci da ma'aikata kiwon lafiya yake damuwar jama'a? Ai ba nan koyo ko wata lokal gama ba ya damu mutane duk Najeriya ma saboda abu ne wanda ya taɓa kowa mutum bai da na bai same shi ba ya samu wani aminin ko kuma ma ya samu musulmi ba ko ba musulmi ba illa ce. Eh. To yaya kuka ji da wannan yajin aiki a halin yanzu na likitoci da ma'aikata kiwon lafiya? Yajin aiki na likitoci da ma'aikata kiwon lafiya da duk sauran yajin aiki ma ba daɗi ba ne domin idan aka yi shi hasarar da gwamnati za ta yi da sauran jama'a ya fi biyan bukatun nasu da za su yi musu. To baka ganin cewa ba za su iya kula ma iyalansu da jama'ar su ba idan ba a biya su haƙoƙinsu da bukatun musu ba. To ai abin da suke cewa kenan wannan na gargaɗi ne idan kuma gwamnati ta ki saboda haka za su sake zama su yi wasu taro a su a kungiyarsu sannan su game meye mataki na gaba. To me za ku sai ma gwamnati a game da wannan bukata ta likitoci da ma'aikata kiwon lafiya? Gwamnati duk abin da za a gaya mata babu abin da za a gaya mata wato kawai wannan gwamnati yanzu mu abin da ma muke yi istigifari muke yi kala uku. Istigifari na farko da muka ɗauke siffar Allah muka ba wani wani muka ce zai iya menene kufar Allah kasan nan ba mai iya gyara ta ba Allah ba da mu da yan siyasar babu wanda ya kawo Allah kullum ci ake cewa sai wani zai gyara ta wannan muna wannan istighfari na farko ga Allah mun tuba da mu da yan siyasar dukkan mu da muna da hankali to sai mu koma ga Allah mu tuba tuban mu na biyu da neman yafiyar mu mutanen da suka kyamaci wannan gwamnati daga kan tsofaffin shugabanni da yan siyasa da yan boko musamman na arewa wanda har wasu su ma muke gaggaya musu bakashen waɗannan maganganu sanin hali ashe su sanin hali sun san abin da zai faru su ma muna neman gafara duba na uku talakawan da muka zagaye kasar nan ba tare da wai mu yan siyasa ne wani ya san mu mun fito ba ta wuraren da muke yawon wa'azi ta zamantakewar mu da jama'a muka sa mutane su yanki tiket da kudin su su tura kati da kudin su sannan muka sa su muka yi kwambinsin din su suka jefa ƙuri'a yanzu sun zo suna yi mana Allah ya isa mun sa su abin da da can ba su niyya ba ina shi daga cikin abin da ya damu ya damu jama'a kuma yanzu duk wani masoyin gwamnatin nan daga kashi ɗari yanzu tamanin tamanin bisa ɗari sun dawo ba sa ƙaunarta saboda me saboda tun farko saba alkawari gare su babu wata magana kwaya ɗaya da su gaya ɗan Najeriya da ya tabbata. Sunana Umar Osman, Osun State. Waɗanne matsaloli ne kuke fama da su a game da yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya a nan jihar Osun? To wallahi ban da labari dangantaka wannan saboda yau sati na ɗaya da zuwa. To da a ce kana kana da labarin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya suna yajin aiki me za ka ce? Abin da zan ce gaskiya bai tantance cewa likitoci da masu adalci su yi yajin aiki ba saboda idan suka yi haka ba su kyauta ba saboda za a yi asarar rayuka a nau'an amma suna yi ne domin neman haƙoƙinsu da buƙatunsu da ƙarin albashi da kyautata yanayin aiki. To tun da kuma dan haka ne ya kamata gaskiya gaskiyar labari gwamnati ta duba ta yi adalci ta kyautata da biya su haƙƙinsu su koma ma aikin saboda ceto rayukan al'umma. Sunana Alhaji Musa Kanga, mazhabin Ikiti a cikin garin Ado Ikiti. Yaya kuke fama da yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya a nan jihar Ikiti? To gaskiya alaƙiƙanin gaskiya jami'an kiwon lafiya sun ɗauki harama amma muna ganin yana da nasaba da rashin basu haƙoƙansu ne. Don haka muna kira ga gwamnatin talewa da gwamnatin jiha kansu domin su dawo mu su. Wannan yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya ya dame ku? Ai babu wani mahaluki ɗan Najeriya wanda aka cewa yajin aikin jami'an kiwon lafiya bai shafa ba. Ta wani fanni ko hauji ne ya shafe ku ko kuma ya dame ku? Ina tabbata ba Hassan Umaru Tambuwal duk mutumin da aka ce an wayi gari an ɗaukai an kai shi asibiti babu jami'in kiwon lafiya dole da majinyaci da ɗan uwansa da family ɗinsa dole yana ta State Shara Local mai mukulan Yakin Mazauni Auguste nan da babu. A nan jihar Ogun ya kuka ji da yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya? To gaskiya Mala Hassan yajin aikin nan ba shi da daɗi saboda yanzu an ka ce a yajin aikin nan talakawa za su shiga cikin wani yanayi. Saboda haka mu dai ba mu goyon bayan a yajin aikin nan. To su likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya suna yajin aiki ne ko kuma za su shiga yajin aiki ne saboda suna neman a biya su haƙƙoƙinsu. Eh za su shiga yajin aiki ne saboda suna a biya su haƙƙoƙinsu kuma ya kamata ce gwamnati ta ba su haƙƙin haƙƙin saboda mu samu ma a zauna la kowa ya samu abin da yake so mutane su samu wanda bai da lafiya kaga an kashe asibiti bai samu wanda ya kula da shi ba ya shiga cikin wani yanayi kuma. menene kiran ku ga gwamnati yanzu. mu abin da ake kira mu Allah gwamnati ta sasanta da su ta biya su haƙƙin su saboda kowa ya samu walwala a zauna la ya ba wani tece-kuce. sunana Mustapha ɗan hutu Legas. yajin aikin likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya ya shafe ku a nan Legas. sosai sosai. to ta wani fanni ya shafe ku. tunda ni zan iya ce ma kamar yi zan iya cewa ni kamar ni ma ya zan tunda iyali na ma iyali na ma tana fama da nakuda na aiwa dole dole sai asibitin kuɗi ne private na kai ta yanzu haka. To ka je asibitin gwamnati a farko ne? Ba na ina ibadan ma yara na suka kai ta aka ce na asibitin da yake angon ba ma'aikata a wurin sun je ba mu ma'aikata a wurin. Sun je yajin aiki? Eh. To yaya kuka samu karɓuwa a wannan asibitin da aka kai ta? Eh, to yanzu dai sun karɓe ta yanzu haka ne a halin yanzu dai tana ba suna da ɗakin emergency To Allah ya sa a haifu lafiya. Amma dai wannan yajin aiki waton kai kaji shi a jikinka kenan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mita 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. kasar ghana sam johnson ya kira ga hukumar kwallon kafar kasar ghana da ta yi nazari akan shirya wasan girmamawa ga ɗayan shahararrun 'yan wasan kwallon kafar kasar ghana na duk lokaci a wasannin motsa jiki tsohon kaftin din na black star shine wadda ya fi duk 'yan wasan kasar nan jefa kwallaye a raga inda ya jefa kwallaye 51 a cikin wasanni da shida kuma shine ke jagora wurin zura kwallo a raga a afirka da kwallaye shida a wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya ta fifa kenan jan dai ya halarci wasannin cin kofin afirka da dama tsohon ministan matasa da wasannin motsa jiki mr nilant van der poy a ƙarƙashin mulkin ndc ya nuna cewar inda a matsayinsa minista na wasannin motsa jiki ya jure bisa wannan matsayi da ya canza manufan wasannin motsa jiki a nan kasar ghana inda zai mai da hankali a kan ƙananan wasanni kamar na volleyball wasannin tennis da guje-guje da sauransu. Mai tsaron gidan ƙasar Liberia Tommy Songo yana a maitaya. Mai tsaron gidan ƙasar Ghana Richard Ofori yana maitaya shi murna da matsayi da ya samu a matsayin mataimakin kaftin ɗin Black Stars ɗin Ghana. Kaftin ɗin na Marisburg United shine aka ambata a matsayin mataimakin Andre a yi a ranar lahadi yayin da mai koyar da black stars wasa a kano ya ambaci sunansa sabon matsayin nasa ya bari ya zinka samun jinjinawa daga ainihin abokan wasansa ko kuma takwarorinsa a wasu wurare wadda a baya-bayan nan ya miƙo saƙon taya shi murna shine tommy songo na liberia mukaddashin babban magatakardar wato kuma kwallon kafar ƙasar ghana fa a takaice ma na da sibre ya gabatar da murabusun ɗinsa bayan ya kwashe shekaru goma yana wa ƙungiyar aiki sanannen kwararren wadda ke gudanar da sha'anin Kwallon kafa a nan ƙasar daga ofis ya yi murabus a ranar litinin mai koyarwar na karkashin kafa wato hukumar kwallon kafar afirka kenan ya gabatar da ra'ayin nasa ta facebook sha hudu ga watan satumba shekara ta 2020 na gabatar da wasiƙa na na yin murabus a matsayin babban magatakarda na hukumar kwallon kafar ghana prosper harrison adu a babban ofis na hukumar kwallon kafar ghana a nan accra kamar yadda ya rubuta da wannan muka yi so karshen labarin wasannin redwanan lamuk tara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana ba gaida Ridwanullah Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice ma'aikatar lafiyar kasar india ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar asiya ta zarta jimlar adadin mutum miliyan biyar da suka kamu da cutar covid-19 kasar ta kai wannan mummunan yanayin ne yau laraba a lokacin da hukumar lafiyar india ta sanar da cewa an samu mutum 90,123 da suka kamu da cutar da kuma mace-mace 1,290 a cikin sa'o'i 24. Bisa ga alkalaman da jami'ar Johns Hopkins ta tattara yanzu indiya na da jimlar mutum miliyan biyar da dubu ashirin da dari uku da hamsin da tara da suka kamu da cutar ciki har da mace-mace dubu tamanin da takwas da sittin da shida a kasar mai yawan al'umma kusan biliyan daya da ɗigo hudu. jami'an kashe gobara a jihar oregon da ke nan amurka da wasu jihohin yammacin kasar na ci gaba da kokarin kashe mummunar gobarar dajin da ke ci a yankin a yau laraba gobarar da ta haddasa hazan hayaki da ya sauka kan biranen da ke gabashin kasar nesa da inda take ci kamar new york da washington yankin arewa maso gabashin kasar shine inda lamarin ya fi muni a amurka yayin da jihar oregon ta zama wuri na baya-baya kuma inda gobarar ta fi shafa A shekarun jiya Litinin da Maraice, gwamnar jihar Oregon Kate Brown ta faɗi cewa jihar ta kai bango saboda gobarar dajin ta tarihi da ta lalata ɗaruruwan ekar filaye ta kuma laƙuma wasu unguwanni. A yau Laraba masu bincike daga Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi zargin cewa gwamnatin Venezuela ta shugaba Nicolas Maduro ta aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama ciki har da kisa da azabtarwa da kuma wasu munanan abubuwa. wani kwamitin wakilin bincike masu zaman kansu da hukumar sa ido kan haƙoƙin jama'a ta majalisar ɗinkin duniya ta kafa ya faɗa a wani rahoto cewa akwai ƙwararan hujjoji da ke nuna cewa madura da ministocin cikin gida da na tsaron gwamnatinsa suna sane da manyan laifukan da jami'an tsaron gwamnati da kuma hukumomin leƙen asirin ƙasar suka aikata. To masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe wato agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Maryam Doda wacce ta ni gabatarwa sai kuma Julie letters Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.